Mai shari'a Haruna Simon Tsammani da ke jagorantar tawagar manyan lauyoyi biyar da suka hada da mai shari'a Misturat Bolaji Yusuf, Stephen Ada, Bolo Kuromo Moses Ugo, Abba Bello Muhammad da ke zaman sauraron kararrakin da aka shigar a game da sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan Fabrairun shekarar nan ne suka ɗage zaman sauraron share fage don baiwa bangarorin da shari'ar ta shafa damar warware ababen da suka taso kama daga miƙa wasu buƙatu da kuma takardun da ya kamata a shigar a gaban kotu a yau zuwa zuwa ranar 11 ga watan Mayun da muke ciki. Shugaban jam'iyyar PDP mai rikon kwarya ambasada Umar Aliyu da Magum da ya wakilci jam'iyyarsa a yayin zaman kotun na yau ya ce. To a yau dai an fara sauraron kara kuma da ke ma kina kotun kin san duk wadda aka kai ƙara za su yi wata hanya da za su yi su ga cewa sun kawo bata lokaci bata kamar yadda shi alkali ya yi alkawari muna kyautata da zaton ko ba komi duniya tana kallo kuma duka lahirin 'yan najeriya suna sauraron wannan al'amari su ga yadda za ya kasance ambasada umar aliyu da magum ya kuma ce babban abun da zai kara mana karfin gwiwa shine su yarda cewa wannan al'amari a nuna shi a duniya a talabijin lokacin da ake muhawaran a cikin kotu shi alkali ya musu togaciya tun da farko muna kyautata da ton wannan togaciya togaciya da ya yi zai yi amfani kuma a gaggauta sauraron wannan kara don a yi mata hukunci yadda muke expecting. A wani bangare kuma ɗaya daga cikin tawagar lauyoyin da ke kare jam'iyyar PDP da ɗan takararta Atiku Abubakar a gaban kotu Daniel Bwala ya bayyana cewa. Yau din da aka zo muka rufe kotu ko za su bar a nuna wannan zaman kotu din a talabijin? To sai wasu lauyoyi na wani site din suka ce ba ba su lokaci don su ma su yi replying namu. To shi yasa kotu ta ce to yanzu mu tafi tafi mu dawo ranar thursday shine za su ba mu direction eh to muna da ban gaskiya kan judiciary because ban da su ina za ka to amma kuma a dom da shine ubangiji Allah ya taimaka cewa a kasa din komin da za a yi shi a adalci a yi shi da zuciyar gaskiya a yi shi kuma da tsoron ubangiji Allah don dokan kasa ta ce kwana ta 180 ko da shike dama kuma dokan kasa ta bayar su alkalai din za su ya ce za mu yi a wata daya amma to su ba sa so a ce wani yana da lokacinsa ko an hana ma wani opportunity ya ventilate so ba abin da za a karasa kafin suwari ba. Shi ma jagoran lauyoyi da ke kare hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC AB Mahmud mai mukamin SAN ya yi bayanin cewa. To kamar yadda aka yi zauna jiya yau ma kamar sharan fage ne. Kokari kotu take ta dudduba abubuwan da aka shigar daga bangaren masu kara daga bangaren masu karewa don a samu daidaituwa kan abubuwan da ba lallai sai an zauna ta jayayya kai ba saboda an zo fara sauraron kara abubuwa su tafi cikin sauki kuma cikin takardar ƙayyadadden lokaci abin da ake kenan yanzu ba wani abu da kotu ta zartar illa kawai na tsare da za a gudanar da shari'a magana da ake shine ko za a kyale a dinga nuna abin da yake faruwa cikin kotu ta hanyar talabijin da sauran kafofin watsa labarai a san da abin yake gudana to muka ce wannan ba za mu iya ba da amsa ba sai mun yi nazari a kai kuma mun nemi shawara daga su hukumar zaɓe abin da muka ce kenan tsarin kotuna na ƙasar nan ba a wannan wasu kasashe suna kyalewa to amma har yanzu ba babu wani abu da aka zartar wato wanda ya nuna cewa za a iya wannan amma cikin doka in ko ta ga abubuwa sun dace ko tana ganin ba wani illa da zai faru za ta iya ba da izini a wata shari'a mai kama da wannan kotun koli ta ɗage zaman sauraron ɗaukaka karar da jam'iyyar pdp ta shigar akan hukumar inec jam'iyyar apc bola ahmad tinubu da kashim shattima zuwa ranar 22 ga watan mayun da muke ciki sakamakon yadda bola tinubu da kashim shattima suka gabatar wa lauyoyin pdp wasu bayanai da hujjoji a gaban kotun a bayyane. Nima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.